Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Hausa biyu BOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Bayan sa muna dauke da shirin nan na Muleka Iran sai kuma Afirka a yau. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku. da fatan kuma masu tsorai za a kasance a tare da mu daga farkon su har ya zuwa karshe. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa a shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama a shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu amurka ya gargaɗi bin salman game da sake maimaita wata tabar gaza bayan kisan kashogi a daidai daular larabawa ta ce ba ta goyon bayan wani kawancen adawa da iran a yankin gabas ta tsakiya wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar afirka na fama da matsanancin karancin abinci yanzu kuma ga labaran da ke shugaban ƙasar amurka joe biden ya sanar da cewa ya yi magana a kan batun kisan gillar da aka yi wa dan jaridar kasar saudiya jamal kashoge a ganawarsa da hiriman kasar saudiya din mai jiran gado muhammad bin salman bayan ganawar da yi da hirima mai jiran gadon na saudiya a ranar jiya juma'a jubanin ya ce batun kashoge ya kasance a kan gaba a ajandar ganawar tasu biden ya kara da cewa abin da ya faru da kashoge ya yi muni kuma na bayyana karar cewa idan wani abu makamancin haka ya sake faruwa za su fuskanci martani an kashe dan jaridar kasar saudiya jamal khashoggi ne a cikin karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na kasar turkiya a watan oktoban shekara ta 2018 abinda saudiya ta musanta da farko kafin daga bisani ta amince da hakan bayan da kome ya bayyana ga duniya a naso bangaren hukumomi na leƙen asirin amurka sun nuna cewa yarima muhammad bin salman na da hannu kai tsaye a kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar shugaban amurka joe biden ya yi gargaɗi ga rima mai jiran gadon na saudiya dangane da wannan batu yayin da cibiyar kare haƙƙin bil'adama a sassa daban-daban na duniya suka soki ziyarar da joe biden ɗin ya kai ƙasar ta saudiya da kuma gana wadda yi da muhammad bin salman da ake zargin yana da hannu kai tsaye a kisan jamal kashogin. wani babban jami'in kasar haɗaɗɗiyar dolar laraba ya yi watsi da batun da ake yi na kafa kawancen sojoji mai kama da ƙungiyar tsaro ta nato a yankin gabas ta tsakiya yana mai cewa haɗaɗɗe daular larabawa ba ta da niyyar kafa wani kawance makamancin haka domin yaƙi da wata ƙasa musamman ma dai iran da yake amsa tambayoyin manema labarai a jiya juma'a mai baiwa shugaban haɗaɗɗe daular larabawa shawarwari akan harkokin diflomasiyya anwar gargash ya ce ƙungiyar tsaro ta nato a gabas ta tsakiya ra'ayi ne kawai na wasu da kuma a cewarsa haɗaɗɗe daular larabawa ba za ta taɓa shiga cikin duk wani abin da zai tayar da rikici a yankin ba ya ci gaba da cewa muna da damar yin haɗin gwiwa amma ba haɗin kai wajen kaiwa wata ƙasa hari a yankin ba musamman ma dai ƙasar iran har ila yau ya yi ishara da cewa yanzu haka haɗaɗɗe daular Laraba ma tana cikin shirin aikewa da jakadanta zuwa birnin tehran na ƙasar iran ya ce tuni mara mun shiga tattaunawa da ɓangaren ƙasar iran wanda hakan ke nuna kyakkyawar manufa ta ɓangarorin biyu na kyautata alaƙa tsakaninsu kwa kwanakin baya shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi a wani sako da ya aike wa shugaban haɗaɗɗen daular larabawan ya bayyana cewa iran a shirye take ta yi haɗin gwiwa da ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa domin cimma manufofi da za su amfanar da ƙasashen biyu da kuma yin aiki tare wajen warware matsaloli da suka addabi yankin gabas ta tsakiya to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran rahotanni da majalisar ɗinkin duniya ta fitar sun ce kimanin mutane miliyan 346 ne ke fama da matsalar karancin abinci a nahiyar afirka lamarin da ke nuni da cewa kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar nahiyar ne suke fuskantar wannan matsala kuma ba su da sashen abinci rahoton ya kara cewa hakan ya faru ne sakamakon tashashen hankula da kuma matsanancin yanayi da ake ciki wanda ke haifar da karancin abincin a kasashen afirka bisa ga kididdiga da kungiyar agaji ta red cross ta bayar rahoton ya bayyana cewa yankin sahel yana fuskantar fari mafi muni a cikin shekaru fiye da goma inda sama da mutane miliyan goma da dugu biyar ke fama da matsalar karancin abinci mai gina jiki musamman ma dai kananan yara waɗanda matsalar karancin abincin ta shafa baya ga mutane miliyan tara shida a ƙasar sudan da kuma mutane miliyan shida da takwas a sudan ta kudu waɗanda su ma suke fama da matsalar karancin abincin irin wannan matsala ta ta'azzara a ƙasar somaliya tun daga farkon shekara ta 2022 da muke ciki inda mutane kimanin miliyan 4.8 suke fuskantar matsalar karancin abinci a ƙasar ta somaliya hauhawar farashin kayayyaki a najeriya a watan yunin shekara ta 2022 ya haura zuwa kashi 18.6 cikin 100 idan aka kwatanta da kashi 17 da cikin ɗari da aka samu a watan da ya gabace shi wannan da ya zo ne a cikin rahoton cpi na watan yuni shekara ta 2022 wanda hukumar ƙididdiga ta ƙasa nbs ta fitar yan hawa farashin kayayyaki a najeriya dai ya haura zuwa mataki da ya fi muni a cikin watanni 65 sama da shekaru biyar kenan da suka gabata kuma karo na biyar a jere a kowane wata ba tare da hawa farashin ta ragu ba lokaci na ƙarshe da hauhawar farashin kayayyaki a najeriya ta kai irin wannan mataki shine a cikin watan janairun shekara ta 2017 inda ya kai kashi 18.72 cikin 100 hauhawar farashin kayayyakin ta karu da kashi 1.82 cikin 100 a cikin watan yunin shekara ta 2022 da muke ciki to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan rediyo Hausa VOH. To yanzu kuma za mu kai ga taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne a kan shirin da ake yi na kafa wani ƙawance na soja a nan yankin yammacin asiya wanda zai haɗa wasu ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila da wasu manazarta suke baiwa sunan wato nato tala wato ta yankin gabas ta tsakiya to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana yankin yammacin asiya wanda aka fi sani da gabas ta tsakiya ya fuskanci kai da komowa masu ban mamaki a cikin watannin bayan nan daga cikin irin wannan kai komo ɗin da akwai taron da aka yi a yankin na naqab na sahara palestino da ke ƙarƙashin mamaya a ranakun 27 da 28 ga watan maris na wannan shekara ta 2022 taron ya hada ministocin harkokin wajen kasashen amurka masar maroko bahrain da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa a ƙarƙashin bakuncin haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan ne karan farko da aka yi taro irin wannan tun da aka ƙirƙiri haramtacciyar ƙasar isra'ila a bagiran palestino ba kuma da jimawa ba da yi nan ta wall street journal ta amurka ta ɗauki wani rahoto da yake magana a kan wata ganawa ta sirri da aka yi a tsakanin manyan jami'an soja a yankin sharmu sheikh na kasar masar waɗannan manyan jami'an sojan dai da suka halarci taron sun kunshi babban hafsan sojojin haramtacciyar kasar isra'ila afif khabi da janar fayyar bin hamad arwali na saudiya da shine babban hafsan sojan wannan ƙasa sai kuma wasu manyan jami'an soja na qatar masar bahrain da haɗaɗɗiyar daular larabawa manufar taron da ita ce ɗora harsashin kafa wata rundunar tsaro ta bai ɗaya a wannan yankin a tsakanin ƙasashen da suka halarci taron a ranar tara ga watan yuni da ake ciki kuwa tashar talbijin ɗin channel 12 ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta watsa wani rahoto akan kafa na'urar hangen nesa ta rada ta haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain wannan ma da duk yana ƙarƙashin ƙoƙarin kafa ƙawance na soja da wasu suke kira da nato ta gabas ta tsakiya dama ba da jima bane dai sarkin ƙasan jordan abdullahi na biyu ya bayyana fatansa na ganin an kafa kawancin soja a wannan yankin wanda zai yi kama da kungiyar jejeniyar tsaro ta nato yana mai kafa sharaɗin cewa waɗanda za su shiga wannan kawancen su zama ƙasashe ne masu ra'ayi iri ɗaya kafin mu ci gaba da yin bayani akan wannan sabon kawancen da ake son kullawa za mu yi dubi akan ita neto da ake son akwafa. kwafa ita dai wannan kungiyar kamar yadda a shirye-shiryen baya muka kawo cikakken bayani a kanta an kafa ta ne a ƙarƙashin wata yarjejeniya da aka kulla a shekara ta 1949 tsakanin ƙasashen da suke gaba tekun atlantika ta fuskoki biyu ƙasashen ko sun haɗa amurka da kanada ɗaya bangaren sai kuma wasu ƙasashen guda goma da dukkaninsu suke cikin nahiyar turai manukar manufar kafa wancan ƙawancen kuwa shine zartar da manufar amurka na hana tarayyar soviet da ƙawayenta sakat alhali sun yi ƙawance da juna a lokacin yakin duniya na biyu wajen fuskantar jamusawa za a iya cewa amurkan dai ta rika amfani kuma har yanzu ma tana ci gaba da amfani da ƙungiyar ta nato domin shimfiɗa ikonta a duniya da hana soviet a wancan lokacin jayayya da ita a wannan fagen hakanan kuma mayar da ƙasashen turai a ƙarƙashin nata ikon da sarrafa su yadda take so amurkan dai ita ce mafi ƙarfin soja a tsakanin dukkanin mambobin wannan ƙungiya hakanan ta fuskar tattalin arziki ta taɓa fito da wani shiri da aka baiwa sunan marshal wanda ya farfaɗo da tattalin arzikin turai da ya durƙushe sanadiyar yaƙin duniya na biyu tarayyar soviet ta kafa nata ƙawancen domin mayar da martani a kan nato wanda aka baiwa suna da ƙawancen wasu kafuwar waɗancan ƙungiyoyin ƙawancen biyu ya kasa duniya gida biyu tsakanin gabas da yamma gabas ita ce tarayyar soviet da kawayenta a cikin nahiyoyin duniya sai kuma yammaci wanda ya kunshi amurka da wasu ƙasashen turai da masu ƙawance da su an ci gaba da jayayya da rikici a tsakanin ɓangarorin biyu ta hanyoyi daban-daban na tattalin arziki da ƙyan asiri a wasu lokuta ma hadda yaƙi musamman ma dai a cikin nahiyar afirka asiya da kuma can yankin latin to sai dai bayan rushewar tarayyar soviet ƙungiyar nato ba ta rusa kanta ba ko ta sauya aƙidarta kamar yadda watakila magautanta za su zata maimakon hakan ma ta rika matsawa gabas tana shigar da tsofaffin kasashen wasu a cikinta a tsakanin shekara ta 1999 zuwa ta 2004 adadin mambobin wannan kungiyar ya tashi daga kasashe 21 daga lokacin da aka fata zuwa kasashe 30 to ta yaya za a iya fahimtar kiran da ake yi na kafa kungiyar jirgin tsaro a yankin gabar ta tsakiya mai kama da nato shakka babu amurka tana son ta ci gaba da shimfiɗa ikonta a kan duniya kuma tana da maslaha ta ta ƙashin kanta a cikin wannan yankin na yammacin asiya musamman ma dai yakin da ake yi a ƙasar ukraine ya sake dawo da yanayi na baya na yakin ruwan sanyi saboda haka amurka da magauciyarta ta wato rasha za su yi amfani da duk damar da suke da ita domin ganin cewa sun dakile iko da tasirin da kasashen suke da shi a fuskoki daban-daban na duniya. sai dai a fili yake cewa da wuya amurka ta ɗamfara wa ƙasashen yankin dokar kare junansu idan wata ƙasa ta fuskanci hari kamar yadda yake a ƙarƙashin ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato dalili kuwa shine amurka ta kwana da sanin cewa wannan yanki na yammacin asiya wanda aka fi sani da gabas ta tsakiya yanki ne da yake cike da abubuwa masu cin karo da juna don haka babu wata yarjejeniya wacce take yin karko ta dawama a cikin wannan yanki hatta yarjejeniyar da aka kulla da ake kira ta abraham za ta iya zama ta fuskanci makomar da wasu jonoyi a baya suka fuskanta a dalilin haka ne amurkan ta fifita kulla alaƙa tsakaninta ɗaiɗaikun ƙasashe su ma sauran ƙasashen a tsakaninsu ta wannan hanyar ce za ta iya kare maslahata a cikin yammacin asiya a lokacin yakin cacar baki an yi wata yarjejeniya da ta shahara da aka sani da suna yarjejeniyar bagadaza wacce kulla take da wuya ta rushe don haka abinda da amurka take son gani ya faru a wannan yankin na yammacin asiya a yanzu shine na farko tabbatar da tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar bata makaman da bata ta sayarwa da sauran ƙawayenta larabawa a wannan yankin ta yadda za ta so ganin cewa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta fi dukkanin ƙasashen da suke a wannan yanki a bisa tunaninta karfi na soja ya zamana ta da fifiko na soja a kansu maslaha ta biyu ta amurka ita ce tabbatar da cewa makamashin da ake da shi a cikin wannan yankin ya ci gaba da zuwa kasuwannin duniya na uku yin aiki da kasashen larabawa bisa wannan ma'auni yadda za su ba ta haɗin kai akan waɗannan abubuwa biyu da muka ambata. wato gwargwadon yadda kasashen larabawan za su taimaka wa amurka wajen ba wa haramtacciyar kasar yahudawa kariya sannan kuma gwargwadon yadda za su ba ta haɗin kai su rika fitar da makamashi zuwa kasuwannin duniya saboda ya karye amurka da kawanta su saya cikin sauƙi to waɗannan abubuwan su ne za su ayyana alaƙa amurka da ƙasashen na larabawa. domin kuwa waɗannan abubuwan guda biyu tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila da makamashi su ne suke da muhimmanci a wajen amurka kuma a kansu ne take ƙulla alaƙa take bunƙasa ta da ƙasashen larabawa to masu mu da sa'aya a nan saboda lokacinmu ƙurare ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron wannan rediyo barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To Allah da ikon ya sake hada mu a wani ƙarshen mako inda muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunta zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana rabo mai aski daga damagaram a jamhuriyar Nijar. A mika masa gaisuwa na ƙarshen mako zuwa gare ka jagoran shirin nan Malam Hassan Barka akwai Dozman ta Kasimoto akwai Iliya mai kanti da nan garkin daura akwai usaini haruna wanda yake a nan garin da magaram a meka masa an gaisuwa zuwa ga abdulaziz brezi akwai abdu wanda aka san da suna kibiya wanda yake unguwar kadamari muhammadu dan bare bari babban birnin mai. akwai yusufu da zunushi wanda suke a nan garin matattai yakubu mai aski a nan ba da raka a meka masa an gaisuwa zuwa ga dozuman takasimoto akwai hamsu ibrahim wanda aka san da suna mai dan kuka wanda yake a nan garin da magaram akwai kuma dukkanin masu saurare shirin a halin yanzu waraka musamman ma mambobinmu na kungiyar mu ta masu kira da son radio a cikin cikinsu akwai idrisa dan auta na masu kiran da sauran radio akwai ustaza eh, mai shago wanda yake nan a eh, unguwar station da magaram daga karshe kuma a gaida mana mai daki ta hafsa da diya tana nan sharifa da isan da abdulmajid da dukkanin masu saurare a tashi lafiya mai magana rabu mai aski da magaram jamhuriyar nijar ku radio boh mai magana kwamarat su yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaisuwar sa da zumunta ga yan uwa da abokan arziki kamar kamar haka akwai hassan barka mai gabatar mana da shiri a wannan gida mai albarka akwai ibrahim iromo dake akwai nazifi ibrahim dukar malam shagari da ke sokoto a najeriya akwai mutaka mtk shawun takai akwai yawa sani takai babangi da buba fajewa takai akwai sunusi matatai da magaram akwai isu suleiman matatai da magaram akwai yakuba mai aski ba da raka akwai ibrahim haruna mai an Wafin girawa mazaunin kasar kamaru akwai kadora diga ga dan fulanin warje akwai ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal akwai iliyasu m iliyasu kulawa isa jikan mai sage toro da fatan dukkaninsu sun je suna cikin koshin lafiya mai gaishe kwamar tiliyasu yakubu gawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh Assalamu alaikum wa barakatu sashen Hausa na muryar Tahiran sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Ingila Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru da yake muna karshen mako yana son ku isar min gaisuwa ta ga Kabiru Sula Usman bakin kasuwan Taransa da Magaran akwai Uda Muhammadu Jakuri Gidigir da ke jihar da Magaran akwai Sanisi Madatsai da Magaran da Ashitu Tayar Agades da Tsoho mai albarka da ke Niyame akwai Murtala mai shayi bakin Kwastan House sokoto akwai kadoro diga ga dan filanin warje akwai shehu kacalla kafi son ana zikiri akwai husaini sabon yaro akwai haddami mai kwamfuta mai yama local gamin kebis state akwai nazifi ibrahim daga karshe na gaida daukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na muryar tahiran kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa kure nijar assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa radio tehran mai magana uda mamadu a jadkori a karamar hukumar gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar zan yi amfani da wannan dama in yi gaishe gaishe ga 'yan uwa na arziki. Farko ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da ma'aikatan Radio Tehran kuma ina gaida babban abokina Ibrahima Haruna mai anguwa Bingirawa ina gaida Haddabi mai kwamfuta ina gaida Sanusi Madattai ina gaida Allah gatan kowa ina gaida Ladan Ahmed Girkau ina gaida ibrahim sd kusba zaria ina gaida na gidan alaye ina gaida iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida samariya haruna a ƙasar libya ina gaida musa ya hayya a masar assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakinmu dangance da ƙarshen mako kuna bamu dama mu gaida ɗan uwa da amina arziki na farko kudu ina gaida hassan barka ina gaida ustaz abbas yahiya malami ne a ana akadas ina gaida sule dan larabawa shi ma malami ne a ana akadas ina gaida salaha tijjani shi ma malami ne a ana akadas ina gaida sanda umar bawa shugaban kadirawa na agadas ina gaida aliyu muhammad malami ne a ana agadas ina gaida ustaz gali malam shi ma malami ne ana agadas da fatar duka sun yi sallah lahiya mai muku magana alkasun babu lima a har da jihar agadas assalamu alaikum barka da warhaka boh hausa farko suna na Usaini Haruna anan da magaram. Yau na shigo gidan nan domin a bani dama isar da sakon gaisuwa. Ina gaida mai gabatar da shirin nan Hassan Barka. Ina gaida Abdul Aziz Prezi. Ina gaida Raba mai aski shugaban masu kira da saurare. Akwai Muhammadu Lati Silatan Karkar. Akwai Magaji Karo Silatan Karkar. Akwai Ibrahim Gidan Kwari. Ina ma masu shuraren gidan radiyon nan na BOH Hausa fatan alkhairi. Salamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na Zifi Ibrahim babbar malam shagar lokacin daga sokoto a tarayyar najeriya kamar kowane sati yau ma ranar juma'a za mu yi amfani da wannan dama don mu isar da sakon gaishe gaishe mu zuwa ga abokanmu kamar haka na farko haɗa mai kwamfuta mai yama faru kuma haikaro ga baban gir ibb giyawa balaruwan kanwa da sahabi ibrahim dan autan zamfara ahmad ladan murya talaka samariya haruna dan nijar doziman taxi ilyas yakubu da gawa tasiri ungo tudu da magaran yakubu mai aski ba da raka uda muhammad gilgori so tsoho mai albarka Nijar Mansur Aliyu birnin Kebbi Sanusi Maɗatai da Magaran Isu Maɗatai da Magaran Kabiru Solo Usman Ibrahim Haruna mai anguwa Bingirawa Lawal bin Hambali dan MK dan silver Sokoto toro Nijar Shitu Muhammadu Mamman Shafi'u Tupac mai wata Muhammad dan bare bari Sanusi satar kasuwar kwalliya na agwa mai faci gwani Lawal Ali Gamadan Kura Sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya Musa Kambus dan Marke rabi mai aski da comrade hassan hamza sultan karkar dan jihar jigawa mai gaishe su na zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dambare bari shugaba na fada mazajin gaganya mai shara dubin gaisuwa da mata mai zuwa ga shugaban abokin tafiya asan barka kafa wani ba ta ma wani an ba ta bata ba ta ga zarta mi an mutum mutane shi dubin gaisuwa da fata mai zuwa ga akwai abokan aboki na kaina eh rabiu sarkin aikin kasa jihar maradi dubin gaisuwa da fata da zuwa gare shi akwai ada mai kwamfuta akwai iya mai shayi dubin gaisuwa da fata da zuwa gare ka toho mai albarka mai dubin albarka duk inda kake dubin gaisuwa da fata da zuwa gare ka kai da famin yakin ka akwai dozu mansa taksima akwai shugaba na rabe mai aski kane na kuma aboki na dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai isu madatai akwai iya garkin daura dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi dan fulanin bauchi dubban gaisuwa da fata alheri zuwa yanka sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin laganya mai nisha assalamu alaikum wa rahmatullahi radon basalim yau alhorma jama'a kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu na farko dai ina gaida hassan barka ina gaida iliya mai shayi da kanti duk inda yake nan najeriya ina gaida hadda mai kwamfuta da na han najeriya ina gaida muhammadu dan bari bari da nan duk inda yake da na bayan ruwa ina gaida ibrahim bayan haruna kamaru ba da bayan haka nan kuma ina gaida tanko kanina da na haife yi ba ina gaida maliki kanina da na haife yi ba ina gaida alhaji hamza da na abiya so ina gaida rahamu da na abiya so ina gaida rahamatu da na abiya so ina gaida alhaji dawai yan bazu da na haife yi ba ba da bayan haka nan da allah duk wanda bai na ga mutu suna ne ba mutuwa ta tarzo kasuwa ta ce ba ta sauna zai ta dauka ba ina gaida kowa da kowa ubangiji ubangiji Allah ba su Allah taimaka Allah ba da kasuwa mai albarka kuna tare da Isa bubukar tsoho mai albarka a ulun mai mai jamboriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka sunana Lawwa Alhaji Abdali daga Agadas jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da damar da kuke ba mu ta karshen mako domin yi gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki na kusa da na nesa. Da farin da yana gaida shugaban shirin eh, Hassan Barka da sauran abokan aikin shi gaba eh ina gaida yawa ina gaida alhaji abubakar mai sai da littafai bakin dogon masallaci ina gaida hadi kasuwar gabas ina gaida tsohon malam ina mai sai da mantalu a kasuwar gabas ina gaida suleiman mai mai a kasuwar gabas ina gaida talha mai mai a kasuwar gabas ina gaida malam hamza mai kayan miya a kasuwar gabas ina gaida salisu alhaji ali mai kayan miya a kasuwar gabas ina gaida yusufa madaddai ina gaida shugaba iliya mai shayi a garkin daura ina gaida benzema a agadas ina gaida shi tayar a agadas ina gaida da tasiru unguwar tudu ina gaida haɗari mai kwamfuta a tarayyar najeriya ina gaida ahmed ladan girkau a jihar sokoto ina gaida dukkanin masu saurare na kusa da na nesa ina godiya lauwa alhaji abdali a gada nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ci hausa dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku bisa damar da kuke bamu muke da yan uwa da amanan arziki ba zan yi wata wata ba sai in gaida kai kanka malam hassan barka ina maka fatan alkhairi da fatan kayi sallah lahiya cikin koshin lahiya akwai abokin na shafi'u shugaba ne na himma matasa daga can agades ina mishi barka da sallah akwai maman sani umaru ina mai barka da sallah shugaba raba mai aski ina mai barka da sallah tare da dozman takasi moto tribune official ina ma barka da sallah leturo mai sai ina maka barka da sallah tare da kaɗo ridiga ga sumayya abubakar a mai kwamfuta daga ƙarshe ina gaida duka mutanen da suke cikin gidan radio iran radio na addinin musulunci ina muku barka da sallah da fatan kowa ya sallah lafiya cikin ƙoshin lahiya mai magana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger a tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio BOA Hausa Tehran mai magana shi tayar daga nan a da jamhuriyar Nijar. Muna godiya da dama da kuke ba mu muna mika sakonnin gashe gashe mu na karshen mako yanzu ma ina so mika sakonnin gashe gashe na. Da farko dai ina gaida aboki na kuma mai aski ba raka a nan jihar da magaran akwai Isu Madatte akwai Sanusi Madatte a nan jihar da magaran akwai Raba mai aski a nan da magaran akwai na Agwa mai faci akwai ni Usaini sutar kasuwa kwalliya ina mishi fatan alheri akwai tasiwon gotudu Tudu duk suna nan da magaran ina musu fatan alheri ina koma a nan tarayyar Nijeriya akwai dan mai kwamfuta yana mishi fata aliri akwai Sumai Abubakar a nan birnin Niamey yana gaida malama mu dan bare bari akwai tsoho mai albarka Isa Abubakar yana gaishe shi ina da a nan birnin Agarza akwai Ilis Prezi na fada Ryan Zuci akwai Alkasim akwai Alkasim Baba Limar a ina musu fata alheri da fatan an yi sallah cikin koshin lafiya eh, akwai Ibrahim Haruna Bangirawa ja Abuja wanda yake a Kamaru ina mishi fata alheri tashi lafiya mai magana shi tare da gana a da jamhuriyar Nijar to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakon naka ina ga kuma da kai ne ma zan daka wa shirin na yau barki sai kuma wani makon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin kai cewa da ku ai karshen mako lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa hace daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirinmu na safe yanzu kuma ga shirin nan namu leƙa Iran. Muleka Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. shirin yana cin sa mai kama kuku tarihin mai wurare masu daɗan tarihi da mawaye na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya ko kuma harkokin kasuwanci har ila yau muna yin shari kan muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar Iran da fatan masu shi tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu bar mu cikin kwarai shirin. A yau za mu kawo muku bayani ne game da hijabi a al'adun Iraniyawa. Musamman ganin cewa muna cikin makon hijabi da kamewa ne na nan kasar Iran inda ake gudanar da tarurruka da bukukuwa da bayanai daban-daban game da mahimmancin sanya hijabi da kuma kamewa a matsayin ado na mata ba takurawa ba. Tuntuni a zamanin da al'ummar Iran suna kiyaye wani nau'i na hijabi. wanda ta wannan hanyar ce mata da maza na ƙasar iran suke kiyaye mutuncinsu ta hanyar lullube jikinsu wato a matsayin sutura kenan hijabi a harshen larabci yana nufin kariya ko katanga a musulunci duk da yake cewa yana da ma'ana ta daban mafi kyawun nau'in hijabi shine wanda yake rufe kai wanda ake rufe kai da shi da mafi yawancin mata musulmi suke amfani da shi hijabi yana da tsohon tarihi na shekara dubu da ta gabata a tarihin al'adu daban-daban a addinin annabi ibrahim da yahudanci da kiristanci da musulunci dukkansu sun jaddada game da muhimmancinsa amma a duniyarmu ta yau ana ɗaukar hijabi a matsayin wata al'ada ce kawai ta musulmi mafi yawancin mata musulmi da ke rayuwa a ƙasashen musulmi da ma waɗanda suke rayuwa a ƙasashen da ba na musulmi ba da ba su da rinjaye suna rufe gashin su da kansu da kallon baƙi idan suka shiga cikin al'umma hijabi yana da magoya baya da masu adawa da shi a duniya amma babu shakka yana daga cikin al'adu na musulunci a duniya kuma mafi yawancin al'ummomi suna girmama shi yanzu a takaice bari mu kawo muku tarihin hijabi a nan ƙasar iran a zamanin da kafin bayanar musulunci a cikin hotuna da zane-zane da yawa na karnin da suka gabata kafin bayanar musulunci da kuma bayan haka maza da mata a iran suna kiyaye mutuncinsu ta hanyar lullube kawukansu da jikinsu saboda haka ana iya cewa al'adun iraniyawa da wayewarsu ta zamani idan aka hada da irin wayewar al'adun ƙasar girka wanda a wasu lokutan matansu da mazansu sun kasance suna fita ba tare da sun rufe jikinsu ba suna fita tsirara idan kwanta za a ga akwai bambanci sosai da irin wayewa da al'adu ta ƙasar iran yanayin tsarin tarihin iran ya nuna cewa yawancin mutane kama daga maza da mata idan aka kwatanta da sauran al'ummomi suna da sha'awar su sanya tufafi da su rufe dukkan jikinsu yanayin tsarin kaya da mata iraniyawa suke amfani da su a da wanda za ka ga waɗanda aka sanya su a wuraren adana kayan tarihi na ƙasar iran kamar nakshe rostami fesfolis nakshe rajab da kuma kwanukan cin abinci da abubuwa masu kima da aka adana a ɗakin adana kayan tarihi dukkan waɗannan suna nuna irin kayan tarihi na gargajiya da na al'ada wanda al'ummar iran suka daɗe suna amfani da shi tun a shekaru aru-aru haka zalika an ambaci irin wannan abubuwa masu kima a littafai kamar su shahaneme na firdausi wanda yake cike da cikakken bayani game da al'adu na iraniyawa a cikin shahaneme a lokuta a dama ya maimaita manganu daban-daban game da mata iraniyawa kuma ya yi ishara game da hijabi da ake kira chador kuma ya nuna cewa mata iraniyawa tun a zamanin da suna sanya cadar a kansu kamar yadda hadi wakili ya bayyana wani farfesa a tsangayar tarihi a jami'ar firdausi da ke birnin mashahad cewa ra'ayin adawa da hijabi ya shigo tarihin kasar iran ne a tsawon lokaci sai dai wannan ra'ayin bai samu karbuwa ba tsakanin iraniyawa a tarihin iraniyawa na da zamanin iskandar makadumi da kuma bayan daular sulukiyawa ta shigo ƙasar iran al'adar su ta fuskar sanya sutura ba iri ɗaya ba ce a wani ɓangaren kuma wasu ba su da hijabi amma al'ummar iran ba su yadda da wannan al'ada ba yanzu kuma bari mu magana a bayan bayyanar musulunci asalin hukuncin sanya hijabi ya samo asali ne daga ayar alkur'ani mai girma inda Allah maɗaukin sarki ya kira ga mata su rika rufe kansu da wuyayensu daga kallon wanda ba muharraminsu ba saboda haka ba zai taɓa mutuncinsu ba kuma zai kare martabar su a cikin al'umma bayanar musulunci a iran a ƙarni na bakwai yanayin tsarin da mata musulmi larabawa suke sanya hijabi sannan a hankali ya zama daga cikin irin tsarin suturar da mata iraniyawa suke amfani da shi a al'adarsu a tsawon shekaru aru aru suka gabata a zaman dololi na sarakunan iraniyawa da suka gabata saboda bambancin al'ummomi daban-daban da suke da shi yanayin nau'in sutura daban-daban ya yaɗu sosai wanda yake da bambanci ta fuskacin launuka da jinsi da tsarin sanya kayayyaki. To ma saurare ga shi mun kwaro bayani amma lokaci mana halinsa ya zama wajibi mu ɗiga aya a nan sai a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da ci gaban shirin da yake muku bayani game da al'adar sanya hijabi a nan iran da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo a www.tv1.ng a huta lafiya. Shirin Muleka Iran kenan to kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fiskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da ya fito ne cewa gwamnatin somaliya tana shirye-shiryen ƙulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila da ni Wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahotanni suna bayyana cewa tun tsawon lokaci kasar somaliya take fuskantar matsin lamba daga kasar amurka da haramtacciyar kasar isra'ila kan buƙatar ɗaukar matakin ƙulla alaƙar jikadanci da haramtacciyar kasar ta isra'ila da kuma hanzarta shelanta alaƙar a hukumance a tsakanin ɓangarorin biyu suna masu kwaɗaitar da ita cewa wannan wani ƙarin matakin faɗaɗa alaƙa ce mai tsawon tarihi a fagen siyasa da ke tsakanin gwamnatin 'yan sahayoniya da ƙasar somaliya a tsawon harkokin da suka shafi yankin gabashin afirka wato ƙahon afirka da na ƙasa da ƙasa bisa la'akari da muhimmancin matsayin somaliya a yankin ƙahon afirka a makon da ya gabata ne wata kafar watsa labaran Somalia. a shafin totar ta watsa labarin da ta nakalto daga majiya mai tushe cewa gwamnatin Somalia ta sha fuskantar matsin lambar siyasa da kwaranniya daga tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump kan ta ɗauki matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila amma a cewar wasu wajiyoyin siyasar afirka tsohon shugaban ƙasar ta somaliya muhammad abdullah farmajo da jami'an gwamnatin ƙasar sun sun ƙalubalanci matsin lambar da nuna rashin amincewar su karara. kuma kan batun a wancan lokaci ma'aikatar harkokin wajen somaliya ta kirayi jakadan kasar masar a magadishu a watan nuwamban shekarar da ta gabata inda ta gargaɗe shi kan bin sahun kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa na tsoma baki a harkokin cikin gidan kasar somaliya wasu mahukunta ga ma'aikatar harkokin wajen kasar somaliya sun bayyana cewa hukumar leƙen asirin kasar masar bisa umarnin haɗaɗɗiyar daular larabawa ta shirya wata ganawa tsakanin ɗan takarar shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud da jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a birnin alkahira domin tallafa masa wajen yakin neman zaɓe a madadin haka a matsayin rama wa kura aniyarta ya amince da kulla alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila a farkon wannan mako ne kafar watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila ta habarta cewa kakakin shugaban kasar somaliya ya yi furuci da cewa gwamnatin somaliya tana gudanar da shawarwari da mambobin majalisar dokokin kasar da kuma wasu bangarori na daban kan batun neman kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a cewar kafar bayan sake zabansa a matsayin sabon shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud ya zanta da manyan jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila a lokacin da ya kai ziyarar aiki zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa wacce ita ce ziyararsa ta farko zuwa wata ƙasa tun bayan sake ɗare kan karagar shugabancin ƙasar a lokacin shugabancin asam sheikh mahmud na farko a somaliya ya taɓa ganawa da tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na wancan lokaci benjamin netanyahu a cewar manazarci ɗan ƙasar masar kuma masani kan harkokin da suka shafi nahiyar afirka dr sami sabri abdul alkawi ya bayyana cewa muhimmancin kasar somaliya ga haramtacciyar kasar isra'ila ya samo asali ne sakamakon kasancewarta ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da suke yankin kahon afirka wanda hakan yake da matuƙar muhimmanci a fagen samun damar cimma manufofin siyasar harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila a yankin na kahon afirka dubi da tsarin yankin na musamman wanda da alama bai da makamanci ƙari kan haka somaliya ta kasance mahaɗa na yankuna da dama masu matuƙar mahimmanci wanda hakan ya mayar da ita a ko da yaushe ta zame dalilin mayar da hankulan manyan ƙasashen duniya da na yankin tabbas ƙasar somaliya ta kasance mashigar tekun adin da tekun indiya sannan ta kasance kofar shiga kudancin bab mandab da ya kai ga tekun bahar maliya da ya haɗa zuwa magudanar ruwa na suiz da kuma hanyar da za ta bi har zuwa wuraren haƙar mai a yankin gabas ta tsakiya tsakiya duk da yunkurin da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi na kulla alakar jakadanci da somaliya da kuma yarjejeniyoyi da kasar a harkoki daban-daban amma yanayin tsaro da ya danganci 'yan fashin teku da suke gabar tekun somaliya da kuma barazanar da suke yi ga harkar kasuwancin duniya gami da matsalar kungiyar al-shabab al-mujahidin da somaliya da haramtacciyar kasar isra'ila take daukar ta a matsayin kungiyar ta'addanci mai adawa da ita duk waɗannan ire-iren matsalar matsaloli sun sanya Somalia kamar yadda wasu suke bayyanawa cewa ta rasa damar kulla yarjeniyoyi da tattaunawa kan harkokin tsaro tsakaninta da haramtacciyar kasar Isra'ila da sauran kasashen yankin musamman kasashen Kenya da Habasha. Daga baya gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta samar da wata dabara wacce ta karfafa mata gwiwa wajen sanya kasar Somalia ta zame mata wata muhimmiyar manufa ta yin kutse a yankin musamman a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan kamar yadda binciken gada muhammad ahmad ziyan ya yi nuni da haka dangane da manufar siyasar harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila game da yankin ƙahon afirka bayan abubuwan da suka faru sakamakon harin ranar 11 ga watan satumba na shekara ta 2001 a kasar amurka bisa wani bincike da aka wallafa mai taken samaliya cikin tsarin dabarar haramtacciyar kasar isra'ila wanda aka buga a shafin yanar gizo na Africa Reading a shekara ta 2017. Binciken yana bayyana manufofin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila game da Somaliya a tsakanin samun 'yancin kai na ƙasar har zuwa rushewar ƙasar ta Somaliya, inda mahukuntan haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka kasance cikin rudu da rashin takamammiyar makama, amma daga ƙarshe suka tsaida matsayi ɗaya na ɗaukar matakin ƙulla cikakkiyar alaƙar jakadanci da ƙasar ta Somaliya ba tare da yin la'akari da abin da zai je ya komo ba a cikin shekaru hamsin na karnin da ya gabata ƙarƙashin manufofin siyasar ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar isra'ila golda meir ta samar da ƙawaye ga haramtacciyar ƙasar isra'ila daga ƙasashe da suke samun 'yancin kai a nahiyar afirka golda meir ya yi ƙoƙarin samar da kusanci tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da Samaliya, kafin samun 'yancin kai na Samaliya da 'yan watanni da nufin samar da shimfiɗar kulla alaƙar jakadanci da ita bayan 'yancin kanta don haka a ƙarshen shekara ta 1999 Meir ya ɗauki matakin ganawa da dr muhammad jiyo ɗaya daga cikin jagororin 'yan gwagwarmayar somaliya a lokacin yana zaune a ƙasar liberia wanda ya kai ziyara wa dr muhammad jiyo tare da gabatar masa da tayin tallafi a fuskar tattalin arziki ga somaliya bayan samun 'yancin kanta A ranar shida ga watan Yunin shekara ta 1960, Rahamin Temur, shugaban shashin ayyukan bangaren leƙen asirin sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Aman, kuma tsohon babban jami'in ƙaramin ofishin jakadancin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a ƙasar Habasha a ziyarar da ya kai zuwa birnin Magadishu fadar mulkin ƙasar Somaliya, ya ɗauki matakin zantawa da Abdullahi Isa, Prime Ministan Somaliya, da Muhammad Jiyu, wanda a lokacin shine minista mai kula da kundin tsarin mulkin ƙasar. kasar inda ya sake jaddada masa tayin gol da mayar sannan a ranar 30 ga watan yunin shekara ta 1960 shugaban kasa a haramtacciyar kasar isra'ila yitzhak ben zavi ya aike da sakon taya murna ga shugaban kasar somaliya kan bikin murnar yancin kan kasarsa yana mai sanar da shi amincewar haramtacciyar kasar isra'ila da somaliya a matsayin kasa mai cikakken yancin kai amma gwamnatin somaliya ta yi watsi da sakon tun daga wannan lokaci ne somaliya ta rungumi aƙidar ƙin jinin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila 'yar mamaya kuma ta shiga cikin sahun ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa. sannan daga wannan lokaci kasar somaliya ta raba gari da haramtacciyar kasar isra'ila ta koma tana goyon bayan kasashen larabawa da yahudawan sahayuniya sau kwace musu yankuna da karfin bindiga tare da mamaye su sannan tana daukan haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin abokiyar gabarta kamar sauran al'ummun larabawa da musulmi kuma hakan ya toshe duk wata kafar neman kulla alakar jakadanci a tsakaninsu sakamakon haka gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta koma ta kulla alaka mai karfi da kasar habasha inda suka haɗa kai suna zagon ƙasa ga somaliya daga cikin salon siyasar makirci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kitsa kan kasar somaliya akwai goyon bayan kasar habasha kan mame yankin lardin ogaden na kasar somaliya lamarin da ya kai ga bullar yaƙi a tsakaninsu tun daga watan janairu har zuwa watan fabrairun shekara ta hudu inda bangarorin biyu suka ci gaba da fafatawa kuma gwamnatin haramtacciyar kasar ƙasar isra'ila ta ƙara rura wutan yakin ta hanyar aikewa da ƙwararrun sojoji domin horas da sojojin habasha dabarun yaƙi don haka yakin bai tsaya ba har sai da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta tsaya tsayin daka tare da yin kira ga bangarorin biyu kan kawo ƙarshen yaƙi a tsakanin su sakamakon haka aka dakatar da musayar wuta a tsakiyar watan fabrairun shekara ta 1964 hakanan bayan sake bullar rikicin kan iyaka tsakanin kasashen habasha da somaliya a tsakanin shekara ta 1977 zuwa 1978 kan mallakar lardin ogadin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana da tabbacin cewa idan har aka baiwa lardin ogadin 'yancin cin gashin kai to babu makawa zai zaɓi haɗewa ne da kasar somaliya wanda hakan ke nufin ƙara faɗaɗar iyakar kasar somaliya maimakon na habasha wanda haramtacciyar kasar isra'ila take ɗauka a matsayin haɗari a gare ta ganin cewa somaliya tana wakiltar bangaren ƙasashen larabawa ne da take rikici da shi kuma duk wani ƙarin ƙarfin somaliya yana nufin ƙarin karfi ne ga makiyanta a nan sai mahangar firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a wancan lokaci menacin bagin na ƙoƙarin rashin ganin tekun bahar rum da ƙahon afirka ba su kasance ƙarƙashin kulawar larabawa ba musamman waɗanda yahudawan sahayuniya suke ɗaukan su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 da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen gaba shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH kama daga Abdullahi Salihu Usman Katsina da fassara kuma karantu labaran duniyar. Ni Hassan Barka da na jagorancin shirin ke cewa a kasance lafiya.